Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a yaushe akan VOA Hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a muna fata kuna nan kalau mai da muke a Washington Aliyu Mustapha Sokoto ne. shugabannin kasashen afirka ta yamma sun ce za su yi amfani da karfin soja su cire shugaban gambia yahaya jami daga kujerar shi ta mulki idan ya ke sauka a watan janairu mai zuwa bayan kayan da ya sha a zaben da aka yi a can a jiya juma'a ne shugaban kungiyar tattalin arziki ta afirka ta yamma ta akoyawa sauto masu da su zai ke gaya manema labarai cewa kungiyar kasashen afirka yanzu haka masu riga sun gama girki wata rundunar soja da za ta yi shi wannan aikin idan hakan ta zama wajibi shugaban ecowas ya ce sun gita wa shugaban na gambia wa'adin daga yanzu zuwa ran 19 ga watan janairu da ya sauka idan ba haka ba kuwa za a tura wannan rundunar sojan ta ce ta yi abin da shi usuza ɗin ya kira cika aiki domin biyan bukatun mutanen gambia d'souza ya ce ecowas ta zaɓi ƙasar senegal domin ta aiwatar da wannan ƙudurin na mamaye gambia da soja domin ita senegal ɗin ta zagaye ɓangarorin ita gambia ɗin har guda uku dama kuma senegal tuni ba yau ba ta ce za a iya amfani da su domin kawar da shugaban na gambe idan duk sauran matakan da ake dauka suka kasa biyan bukata yahaya jami'ai ya share shekaru 22 yana mulkin gambiya kuma a can da ya na'am da cewa ya faɗi a zaben da aka yi amma daga baya kamar mako daya bayan zaben nan ya dawo ya canja ra'ayin sai ce bai yarda da zaben ba domin a cewa shi wai wani makudin da ya gano ya sa yanzu yana ta baba cewa mutumin da ya kada shi wato adamu baro din bai kada shi ba wani faifan bidiyo na kungiyar isis da aka sako shi jiya juma'a ya nuna mutumin nan da a yi amfani da wata babbar mota wajen kai farmaki ranar litinin da ta wuce a jamus yana magana yana kira akan a ƙara ƙaimi wajen kai irin wa'annan hare-hare a kasashen turai yanzu hukumomin na jamus suna kokari ne su gano idan shi wannan matashin mai suna anis amri dan shekaru 24 da haihuwa wanda a jiya juma'a ne 'yan sandan italiya suka bindige shi har lahira ko yana da wato aiki da wasu rukuni na mutane ne ko kuma idan shi kaɗai ne yake kai irin wa'annan hare-haren babban lawan gwamnatin jamus peter frank ya gaya manema labarai a birnin berlin cewa samfurin yatsu da aka ɗauka sunan na cewa lallai shi wannan saurayi ne ya kai wancan farmakin na ranar litinin wanda a cikinsa mutane goma sha biyu suka rasa rayukansu wasu hamsin da shida suka ji rauni a halin yanzu kuma hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta fbi ta soma jan kunnen ma'aikatan tsaro a ko ina cikin amurka cewa kungiyar ta isis ta himmatu wajen wato yin kira da a kai giggan hare-hare a kan majami'un na da sauran wuraren da mutane ke taruwa domin morewa hidimomin ibada da kuma shagulgulan karshen shekara wanda mutane dama sun riga sun fara haramar yi a kusan ko'ina a duniya. wannan jan kunnan ya zo ne jiya jiya juma'a bayan da ita kungiyar ta isis ta lissafa wasu cocinan kirista a shafukanta na duniyar gizo wanda ta ce mai yiwuwa ne ta auka musu da hare-hare dangane da haka ne kakakin ita fbi din andrews ames ya gargadi mutanen amurka da cewa kowa ya zauna cikin kula da kuma lura da abubuwan da ke faruwa a zagaye da shi in kuma an ga abin da ba a yarda da shi ba to za a sauri a sanar da hukuma to muna baku labaran nan ne daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc bacin ran da wasu kasashe da kungiyoyi da mutane suke da shi game da abin da suke gani kamar tafiyar hawainiya ne gwamnatin barack obama ta amurka take yi game da batun gidajen nan da isra'ila ke ginawa a cikin yankun falasinawa ya karu matuƙa jiya bayan da amurka ta yi abin da ba ta saba yi ba wato ta keɓance gefe ɗaya ta kyale ta bari aka jefa ƙuri'a wadda ta soki lamirin ita isra'ila abin da ya sa ita kuma ƙuri'ar ta samu ta shige ba mu da ƙarfin zuciya jefa ƙuri'ar soke irin wannan ƙudiri in ji ben rhodes mataimakin babban mashawarcin shugaban amurka a kan harkokin tsaro rhodes ya ce duk shekarun nan da amurka ta yi tana goyon bayan isra'ila a irin wannan zaman gwamnatin ta isra'ila tana ci gaba da yin kunnen uwar shegu da damuwar da amurka ta sha nunawa game da wannan al'amari na mamaye yankunan falasina wanda isra'ila ta yi tun shekarar 1967 wato shekaru hamsin da suka shige kenan jami ya ce a yau akwai irin waɗannan gidaje kamar dubu casa'in na yahuda da aka gina a cikin yankunan wato su palestinawa musamman bangaren gabas na kan iyaka da ita isra'ila da kanta ta girka ta rhodes ya ce ba abinda da ba mu yi ba abinda da kawai muke da tabbaci a kai shine duk ƙoƙarinmu ya ci tara wannan matsayin da amurka ta ɗauka jiya ba a daɗe ba nan take ya fara samun mummunar suka daga ita isra'ila da kuma masu goyon bayanta na dukkan manyan juyin siyasa amurka da ke da wakilai a majalisar dokokin amurka harusun na bayyana shi da cewa mataki ne na cin amana ita amurka ta yi wa isra'ila jakadan isra'ila a can majalisar ta ɗinkin duniya dani denon wanda ya bayyana matsayin na amurka da cewa abun kunya ne ya ce isra'ila ta san wato ta sa ran za ta sami daurin gindin amurka kamar da ta saba sai kuma ga shakan ba ta zo ta faru ba ƙarshenta dai mutanen guda biyu da suka sace wani jirgin fasinja na ƙasar libya sun miƙa kawunan su ga hukuma bayan da suka juya akalar jirgin zuwa ƙasar malta inda kuma suka sake dukkan mutanen da ke cikinsa a cikewar prime minister malta ɗin joseph muscat a sakonnin twitter da ya ta cillowa prime minister din ya ce barayin jiragen sun sake wato sun suke kashin kashe na mutanen da suke garkuwa da su duk da kafin su mika kansu ga hukuma a can da sun fara cikin mata da yara kanana ne kawai kafin karshen ta dai suka ce kowa ya tafi abunsa yan sanda sun ce sun samu gwamnati guda biyu da wasu bindigogi a cikin jirgin ko da yake prime minister muska da ce binciken da aka gudanar ya nuna cewa duk na buge ne su dai barayin jirgin sun so su je birnin rome ne da farko na ƙasar italiya da ma da aka gaya musu cewa jirgin baya da isasshen man da zai kai su can rome suka ce to a je malta labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Masu mu sai a gyara zama, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan shirin samarwa ƙananan yara ingantaccen abinci ne a arewacin Najeriya domin kare su daga kamuwa da cutar tamowa. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan mahimmancin ba da tazarar haihuwa tsakanin haihuwa da kuma kula da lafiyar yaran da ake reno. Shi ma rahotonmu na uku zai mana magana akan ci gaba da gudanar da rigakafin cutar shan inna a jihar Bauchi. Yayin da rahotonmu na hudu zai mana magana akan nasarar da aka samu a jamhuriyar Nijar yayin gudanar da rigakafin wata-wata na cutar polio a cikin wannan wata na Disamba na shekarar 2016 da muke bankwana da ita. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. ma da lagai da Mamman Nasir. na samar da ingantaccen abinci a arewacin Najeriya wato WIN ya ce ya samar da sabon daftari na tsawon shekaru biyar a kan irin abincin da ake baiwa yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar a ƙoƙarin shawo kan cutar tamowa a tsakankanin yara. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da cikakken rahoto. shugaban shirin na ƙasa dr muhammad liman ya yi ƙarin haske akan nasarorin da shirin ya samu a shekaru hudu da suka suna aiki yayin wata ziyara da ya kai jihar katsina a cikin shekaru hudun nan lalle an samu ci gaba kwarai da gaske domin kafin wannan lokaci an samu yanayin da cewa yara suna cikin wani hali mummuna wajen mace-mace da kuma yawan cututtuka musamman dangane da wannan cuta kamar yadda muka sani cutar tamuwa tana da alaka kai tsaye da mace-macen yara kusan kashi hamsin da yara suke mutuwa na ƙasa da shekara biyar ana danganta shi da wannan cuta ɗin ko da ko a ce cuta ne ta shafi amai da gudawa ko kuma zazzabin cizon sauro ko kuma pneumonia ko kuma kowane irin cuta da ke shafa wannan yaran yana da alaka da cutar tamuwa to da haka samun wannan shiri kwarai da gaske ya nuna alaman cewa lallai inda za a mai da hankali wajen yaƙi da cutar tamuwa za a samu raguwar mace-macen yara musamman a wannan eh, ƙasa tamu da kuma wannan jiya ta katsina to alhamdulillahi tunda tunda aka kawo waɗannan eh, tsare-tsare wanda fannoni ne daban da suka haɗa shi kansa samar da magunguna ga yaran da suka samu rashin nasara suka fada cikin wani hadari na cutar tamuwa da kuma yaran da an haife su amma allah ya kare su ba su fada cikin wani hadari ba domin kada su fada su kuma akwai kyakkyawan tsari da aka kawo musu na rigakafi ana ba da bayanai a iyaye mata da mazaje da dukkan masu ruwa da tsaki domin a tabbatar cewa yaran nan sun samu ingantattun abinci wanda ya hada da shan nonon uwa zalla daga aihuwa zuwa wata shida da kuma samun da ingantattun abinci har zuwa jariri ya kai shekara biyu banda wannan ana wayar da kan e, iyaye e, musamman kakanni waɗanda suna da kyakkyawan karfi e, wajen tabbatar da cewa eh sun yadda tukun a yi amfani da irin waɗannan bayanai da iyaye suke samu domin sau da yawa za ka ga cewa ita huwa in ta haifi yaro musamman aihuwa na farko ko na biyu ba ta da wani dama da za ta ɗau decision ko a kan me yaro zai samu ko kuma me yaro zai ci ko me yaro zai sha to don haka ake haɗawa da kakanni da dukkan eh, waɗanda suke da ko ruwa da tsaki wajen tabbatar da cewa yaro ya samu wannan ingantaccen abinci wani irin dabaru kuka assasa na ganin dorewa wannan shiri ko da bayan kun tafi to alhamdulillahi dama kullum abin da muke faɗa idan muka kawo irin wannan shiri tallafi ne su kasashen eh, nan suke badawa domin a taimakawa gwamnati ta yi ba da abin da ya kamata ta baya al'ummanta to daga ciki mukan gaya gwamnati cewa lallai wannan mun kawo shi ne domin mu tallafa abin da gwamnati ya kamata ta yi to don haka gwamnati dole ta kara kaimi wajen tabbatar da cewa ta samu kyakkyawan yanayi na bayar da waɗannan ayyuka duk da suka hada da eh, samar da magunguna da horar da ma'aikata da kuma ma wayar da kan al'umma musamman wajen rigakafi. Dr. Muhammad Liman shugaban shirin samar da ingantaccen abinci a arewacin Najeriya kenan. na zanta da wata uwa da ta kai jaririnta cibiyar kula da masu larurar tamowa ta garin bugaje da ke karamar hukumar jibiya da ke jihar katsina zainab rabilu me kawo ki wannan cibiyar shayar da magunguna kawo da yarinya da na yi me ya sami yarinya ta kam da tamowa kwana nawa kuna ansar magani a nan sati takwas an sallame ta kin ga nasara abin da kika zo nema? Eh alhamdulillah gaskiya na ga canji. To ana koyar da yadda za ku ciyar da yaran nan abinci. Wannan ilimi ya shige ki yanzu? Eh tabbas ya Ana dai gudanar da shirin a jihohin Jigawa da Katsina da Kebbi da Zamfara da kuma jihar Yobe. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga jihar Katsina a Najeriya. Bayar da tazarar haihuwa tsakanin haihuwa na ɗaya daga cikin dalilan da masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cewa na ƙara wa mata masu haihuwa lafiya tare da abin da suka haifa yayin reno. Sai dai duk da alfanun da irin wannan shiri ke ɗauke da shi har ya zuwa yanzu ana samun turjiya musamman a arewacin Najeriya. Ko wasu dalilai ne ke kawo tsaikon rungumar shirin? Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto. Dr. Yamuna wadda likitar mata ce a asibitin Rashid Shakoni da ke jihar Jigawa. Har yanzu akwai misinformation ko kuma ta ji wata ta yi kaza ta samu matsala sosai wannan abin sai a yi ta faɗarsa a ta kan mashi. Na sha jin mata da dama suna cewa IUCD yana sa kansa. Wadansu su ce a'a ne yana sa kiba." Wasu su ce eh yana sa jirkicewa al'ada. To amma ba sa tsayawa su fahimci cewa babu zancen kansa a cikin magungunan da suke family planning har yau ba wanda ya ce tabbas method na plan za yana kawowa kansa to amma IUCD wanda ba shi da wani alaka da kowane irin tsiro an ce yana sa kansa wanda suka haihu da ɗan dama sun fi zuwa su ce a yi saboda wahalhalu. Dakta wani lokacin sai ki ga mace ta haifi ɗa goma kuma kullum idan ta haifi yaron nan sai ga wahala take sha tukunna kafin lafiyarta ta dawo yanda ya kamata idan ka yi misali a ce ta je ta yi tsarin iyali yana da amfani da sauransu sai ki ga suna maganar ai so nake na gama haihuwa ta da sauri da sauri yanda zan yi sai dai in kalli ƴaƴana na huta shin irin wannan tsarin da suke ɗaukowa kansu yana da amfani a gare su ko kuma akwai cutarwa a ciki gaskiya akwai cutarwa sosai don to da yawan su suna ta samun matsaloli daga haihuwar ta fara nisa ina ganin kuma hada faɗakarwa wanda take banda ta gidan rediyo a ce one on one a samu wadda take da irin wannan ko kuma ta zo asibiti wani abu ya kawo ta ko tun awon ciki a zaunar da ita a yi mata bayani dalla dalla a ce to kin ga haihuwa ta kaza kin yi kaza a haihuwa ta kaza kin yi kaza ga dalilin da ya kawo kaza da kaza nan misali ko a satin nan da ya wuce akwai da na gani na irin wannan da na zauna na yi mata bayani na nuna mata dalilan da ya sa take ta zub da jini daga haihuwarta ta biyar gashi ta yi wajen takwas tara to ta fahimta kuma ta yarda kan cewa ya kamata ta tsaye da haihuwar haka ta kula da wanda Allah ya bata wanda ta haifa ai shi kan shi addinin bai yarda ka kai kanka ga halaka ba to ko a mahangar addinan ya batun tazarar haihuwar yake akan wannan batu mun tattauna da malam Abdullahi Salihu Aikawa akwai tazarar iyali akwai kuma ƙayyade haihuwa waɗannan su ne fuskoki guda biyu waɗanda ake ta tattaunawa a kansu malamai suke ta ƙarin haske na farko ƙayyade iyali shine ma'ana ƙayyade haihuwa wannan a shari'a haramun ne wannan shine abin da malamai suka tafi a kansa haramun ne amma tazarar iyali bisa larura shari'a ta halasta haka ko dai saboda larura ita mahaifiya idan ya zama cewa in ta ɗau ciki a wannan lokaci lafiyarta za ta shiga cikin haɗari ko kuma za ta iya rasa ranta ko kuma yaron da ke shayarwa zai iya shiga cikin larura ta rashin lafiya ko kuma zai iya bayuwa zuwa ga rasuwarsa ko kuma waɗansu dalilai wanda masana likitoci amintattu suka tabbatar cewa in mace ta samu ciki a wannan hali za ta shiga cikin haɗari don haka shari'a ta yi rangwame ana iya samun tazarar haihuwa halimata abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A jihar Bauchi kuwa ana ci gaba da rigakafin cutar shan inna ne ga ƙananan yara domin kawar da cutar kwata-kwata musamman daga Najeriya. in ji wakiliyarmu amina abdullahi gilbo an kaddamar da rigakafin cutar shan inna a jihar bauchi da yake bayani shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Famasi Adamu Ibrahim Gamawa. Eh, ba wanda ne ba ne illa sanar da kuma ba wata kafa da za ka sanar da al'umma kamar ta kafar yata labarai saboda daga gobe eh, ma'aikatan mu za su fara shiga gida-gida suna wannan allura ta polio da ake diga wa yara a bakin su ba komai ne jawo wannan ba wannan shine na hudu abin da muke kira outbreak response saboda na samu outbreak na wannan cuta a jihar borno kamar da muke tafiya kullum eh, najeriya ta kusa a ce ta fita daga cikin kasashe da suke da wani cuta sai gashi mun samu kes guda hudu a borno state saboda haka mu kuma sauran jihohi muke ta kokari mu ga da ita kanta jihar borno an ci gaba da wannan allura saboda kada wani abu ya haɗu zuwa namu jihohi shi yasa muke wani abu da su gobe har zuwa ranar talata za a shiga gida gida ana bugawa yara Eh, wannan ita allura da polio da can baya ana irga dubbai ne wanda zaka sun kamu da wannan cuta a najeriya ko shekara aka zo ana irga ɗarurruka aka zo ma har a ce an shekara ɗaya an shekara biyu babu wannan cuta ba shi an ci gaba ban da wannan rigima da muka samu na tashin hankali a borno inda ya zama ba a iya shiga wasu lunguna saboda haka ne abin hannu abu bai dan koma mana baya saboda bullo da cutar da ta amma da an fara irga watanni ne ma za a ce najeriya ta fi da cikin wannan to an samu ci gaba sosai kuma mu a nan jihar bauchi yanzu wuce shekara uku babu wannan cuta ta dogon ciwo so muna samun haɗa kai kuma da ci gaba wajen ita wannan zura don kowane ramu za a yi ta gwamnatin jihar bauchi tana hoɓɓasa sosai a cikin jihohin da suka fi ba da kai muna da kan na gaba kuma kowane round za a yi mana samun fiye da kashi ɗari na abin da ya kamata a ce yara da muke kabar saboda an ka dubi yawan yaran da muke kabar yanzu hakan nan mata gita na about 2.2 miliyan shirin miliyan biyu da dubu ɗari biyu amma asalin abin da yake population na Bauchi state wajen miliyan ɗaya ne da dubu ɗari takwas amma saboda wannan da tashin hankali akwai mutane da yawa da suka shiga Bauchi state sosai muka samu cewa an muka fita rawar da nan muna duka wa yara wajen miliyan biyu da dubu ɗari biyu kowane round so mun sami dai more than 100% coverage sannan kuma saboda shigan su iyayen gari da yadda muka samu ɗan turkiya su kan je su su tattauna da masu gidaje ko muna samun haifisar da wani abin kowa ya ba da yaransa a masa amma duk da haka muna da mu hankalin iyaye ci gajiyar wannan fili da kuma ita gwamnati da bauchi da gwamnati tarayya da suke kokari da su partners na musu who su unicef suke ta hukasa suke cewa an da wannan ciwo sun ba da yaransu amma musu da tsira da wannan cuta mai na kasa mata. Akwai wasu matakan da kuke ɗauka ne daga boda tsakaninmu da ita mai kwarnaɗa? Kwarai kuwa. Akwai abin da muke kira special teams wanda muna tura su tasha-tasha wanda duka boda da su fito daga can daga ta tsaya muka ga da yara da ya kamata musu wannan daga musu wani allura muna daga musu yanzu haka mun rubuta wa shi sakataren gwamnati saboda mu ba mun rubuta wa sojoji da rakli mun rubuta masa muna so ya yi magana da su hukumar sojoji duk wani checkpoint da yake bullo daga ta can za mu sa team su mu zanna tare da su mun an mota ta fito ta zo checkpoint za mu duba a cikin mun da yaro da ya kamata a masa wannan allura kafin ma ya shigo nan mun daga masa yanzu haka takarda tana wajen sakataren gwamnati kuma na san zai abin da ya dace rubuta ma hukuma sojoji don su bar teams kuma su zanna a checkpoint su dinga wannan aiki na laluran polio duk wannan strategies ne kuma innovations ne wanda mu muke zama mu kirkiro saboda a tabbatar cewa ba mu bari wannan saboda kullum daga cikin ana fitowa ana zuwa saboda bauchi cikin ikon allah mun sami zaman lafiya a cikin north east ba wanda ya kai mu zaman lafiya saboda kowa yana sayan da zai zanna lafiya to mutane da yawa suna fitowa daga can suna shigowa nan kuma babban abin tashi ne shine an yi testin din mutane lafiyayye kuma an same su dauke da wani ƙarusa a cikin da to saboda kaga za ka iya ganin mutum lafiyayye ya shigo maka amma kuma yana dauke da wani virus sanda zai zo ya ta to da haka sai dai mu daɗa kokarin mu tsabtace muhallinmu mu tsabtace kawunanmu kuma mu tabbatar cewa yara masu wani abu Famasi Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jamhuriyar Nijar nasarorin da aka samu ne wajen ci gaba da yin allurar rigakafi ga ƙananan yara domin kare su daga kamuwa da cutar shan inna wanda ya gudana a watan nan Disamba na shekara 2016 shekarar da muke ban kwana da ita. Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto. Sakamakon shawarar rigakafin cutar shan'innar ta gabata a cikin watan Disamba ta haifar da abun a zo a gani da kashi 103 cikin 100 na yawan ƙananan yara suka amfana da ita a cewar Dr. Idi Kalla kwamishinan kiwon lafiya na jiha. alhamdulillahi an yi aiki aiki kuma sai a ce yayi tun da gurin da an ka cimma don gurin da aka tasan ma an kusa me yasa nace an kusa ba na ce ba a cimma ba amma dai an kusa to banda wannan mun dan samu dan akasi ka sai yanzu lokacin kaka eh, hillani sun fara sabkowa daga arewa can da baka san da wanga gidan bihilla ce ba sai ka zo wurin fasa sai ana taya sai ka gane su wasu da yawa an yi ta tsallace su shi ya kawo muna dan cikas kaɗan amma lalle aiki ya tafi daidai kuma eh, muna da sakamako mai kwari wanda har mun samu wajen yaro dubu ishirin da bakwai sama ga abin da mun kai wancan wata zama da an hada da ba da maganin zuwa ciki da ba da maganin wannan vitamin a ya sa aikin ya yi nauyi to da yake wanga karon babu wannan kaga abin sai dan dai sai aka samu fiye da wancan wannan aka samu akalla kashi nawa aka samu na yaran da suka samu wannan shusha mun samu kashi ɗari da uku a cikin ɗari kenan han mun dan zarta kamar mizani ne duk ake ɗauka shi kasa wannan a ga ana wucewa da kwai baki da kwai masu an ka samu yanzu da kwai du su ka sa ana samun hiyar da an kuma da kwai yara kasan wani bi ga rasko na shekarun wani mai shekara biyar wanda ya cika da kwana ɗaya kwana biyu mai za a yi sai a ɗauke shi da cikin shekara biyar ji abin da ke sa wani bi ana ɗan zarta. wannan zai ci kenan kun kusurta mu burin ku. eh mun kusurta mu burin mu radda mun kaga kowa ya yarda da shaushawa ya san umhaninta ya bari an yi ba tare da an kawo cikas ba ko da amma ɗari bisa ɗari inda kwai wasu wa'anda su ƙara ci gaba da kawo tikas to ba mu ci wancan maguri amma radda mun ka ga an yi shoshawa kowa ya yarda ita ya bari an maɗiyan shi an samu kariya turan nan wancan maguri ɗari bisa ɗari a gun wannan taron na biyu daga kan tusashen inna ya gama hukumar bariki da na gargajiya mabiya addinai daban-daban kungiyoyi masu da shuni yadda za a cin nasara nan gaba ga ita wannan shoshawa sai dai dr idi kalla ya kawo tsokaci ga masu ƙin wannan shaushawa. saboda har yanzu akan samu eh, balantana a nan garin maraɗi wasu wa'anda ba su yarda ana wannan shoshawa ba su yarda kaga kamar ba su gane komi ba eh, wannan abu sai mu ce dai kawai Allah da ya taimaka Allah ya shirya su kuma ana ci gaba da jawo hankalin mutane su gane abin da aka nuhi in kai kana da haƙi bisa iyalinka iyalinka suna da haƙi bisa gare ka makwabta suna da haƙi bisa gare ka eh, masu gari suna da haƙi bisa gare ka masu ƙasa suna da haƙi bisa gare ka tunda duk abin da ya same ka zuwa kai kai koke to don mi da kai za ka bari abu ya taso da gare ka su ba su da su kai ko ta na an ka ɗauka babu wata hujja ce war za kuwa war za a ce a'a ga abin da ba na so an yi abin na da illa in ma cutawa ce duk garin ya cuta maka kai ma ka kana ka zan kai kaɗai ba a cuta maka ba ka zamana kai rikon ka yi tsaron garin ba shi ba, to wannan kuma ba abu ba ne wanda zai haifa muna da idanu bai kamata ba ma'aikanta su ce ga abin da za a yi shugabanni su ce ga abin da za a yi a ce a'a ba a yin haka nan ba su wa su ɗauko abin da ba shi ba su ce a tai a kuma mutane tunda su ma rantsatsu ne kenan mutane su ɗora lissafi bisa ga wannan muna kiran su eh, jawo hankalinsu su dan dora la'akari da abubuwan a dora ta tsantsan. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani daga Jamhuriyar Nijar, Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. to sarfilu shugabannin kasashen afirka ta yamma dai sun yanke shawarar cewa za su yi amfani da karfin soja su cire shugaban gambia ya haya jami daga kujerarsa ta mulki idan ya ki sauka daga kanta a watan janairu mai zuwa bayan kayan da ya sha zaben da aka gudanar a can kwanakin baya a jiya juma'a ne shugaban kungiyar tattalin arziki ta afirka ta yamma ta ecowas marcel de souza ke gaya manema labarai cewa kungiyar kasashen afirka yanzu haka ta riga ta girke rundunar sojojin da za ta yi wannan aikin idan ya hakan ya wajabta shugaban da aka sai ce sun gita shugaban na gambia wa'adin ya sauka daga mulki in allah ya kama ran 19 ga watan janairun sabon shekara idan ba haka ba ko za a tura wannan rudun soja ta yi abin da shi da su ya kira cika aiki da su ya ce kungiyar sun ta zaɓi ƙasar senegal domin ta aiwatar da wannan ƙudurin na mamaye gambia da sojoji ƙasar da ita senegal ɗin ta zagaye ta a ɓangarori har guda uku wani faifan bidiyo na kungiyar isis da aka sako jiya juma'a ya nuna mutumin nan da ya yi amfani da wata babbar mota wajen kai farmaki ranar litinin da ta wuce a jamus yana magana yana kira akan a ƙara ƙami wajen kai irin hare-haren waɗannan da ya kai a kasashen turai ɗin yanzu haka hukumomin na jamus suna ƙoƙari su gane idan shi wannan matashin mai suna anis amri ɗan shekaru 24 da haihuwa wanda 'yan sanda suka bindige shi jiya a italiya lahira ko yana aiki ne shi kaɗai ko kuma tare da wasu mutane. Masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Nisar Filhashin Gumal ke cewa ku huta lafiya.